wanda ya dau akasin wannan ya yi kaucewa saboda shi daga Allah ne mai dubawa ga duniyar nan ta Salamu alaikum. Alaikum salam. Me kuma? Ai kafi kowa sanin koma menene. Me na sani? Ban gane me kuma ba. Ai kafi kowa sanin abin da yake faruwa. Wai Hasina me yake damu ki ne? Wato dai na fuskanci cewa wannan magana dai ba za ki daina ta ba. Ka gani? wallahi tallahi na gaji da wannan 'yan ɗauke-ɗauke da ake min a cikin gidan nan na gaji wallahi haba gida sai ka ce sansanin barayi amma wannan magana da ke kina tunanin ya dace ko kin manta cewa gidan nan da gani sai iyaye na a cikin gidan nan kuma bangaren su yana da girma wai da mun wannan kuma ban sani ba amma ni dai ina magana dan Allah dan annabi ka ja kunne duk ranfa da aka sake aka mun babban sata a cikin gidan nan aka tashi daga kan kanana wallahi tallahi za a yi abin kunya wallahi za a yi abin kunya kin san dai ban taba san garan ki a bace ba ko ai yana da kyau ki ringa yin hakuri ya sai kuma ya kamata ki kula da wani irin mutane ne suke shigowa gidan nan a'a to kana nufin kawaye na ne kenan suke shigowa su sata to bari na gaya maka karin kap kawaye na babu barauniya a cikin su babu barauniya a cikin su yawa na faɗa maka na gaji da wannan abun yawa ba zai yi koyaushe a dinga ɗauka min abu koyaushe a dinga ɗauka min abu ba hali ne magana ka ce wai wai kaza kaza kaza ba wallahi ba zai yi ba me yasa ba za ka mm. kullum mutum sai magana Malam a gaskiya mun dauko kan mu jaraba. Mun dauko kan mu jaraba mun yi zaben tumin dare. Wannan ai zaben tumin dare ne. Haba, ina amfani irin wannan masifa. Amma waye jawo? Laifin waye? Ai duk magana nan ba wani bane laifin ki ne magana nan laifin ki. Haba malam, ka ka dora min laifi. ca nake kai ne ka dage akan cewa yaron nan sai ya auri yarinyar nan kai baka nace ka uzura akan cewa sai ya auro ta to gashi nan ta zo ta addabe mu amma wa kawo shawara shawara wa aka bi ni ne na kawo shawara duk abin da aka yi ke kika buga kafa kasa ba kika ce a tatar ga yadda za a yi kuma yanzu ni ne laifin nawa ya dawo kai ai magana ki ce shawara ki ita muka bi aka zo aka yi wannan abin kawai wannan dai kwa mace lalace ya riga hannunku da huta yawwa babu haba dan Allah yanzu wanke wanken nan ba a yi shi ba tun safe tun safe ba a yi wanke wanken an killace shi an kai shi muhallin shi ba an bar kuda ga baki ɗaya yana ta yawo da akai sai yanzu da yamma nan zaki fito da wanke wanke ki ce zaki sai amai da gudawa ya kama ku tukunna a bar shi yana ta ɗawainiyar faman nema muku magani yana kashe dukiyarsa to isa shi ya farka sarki mara kunya fitsararriya duk abin da zai mana ai danmu ne ko ke kika haifar mana shi idan kina da mutunci da daraja a tare da ke wannan wanke wanken ba ke ya ba kama hanya ki yi shi ba me ya amfanin ki a gidan kina sirkar mu ko a gidan mu bana wanke wanke ballanta na ana amma dai mai gida kana ji ko ke me yasa kika biye mata sa'a ce, in nema ta fito yi sai ta samu wanda yake daidai da ita ba ke ba abin da ta yayi daidai kenan na ce maki yayi daidai ke to yanzu me riba na nuna mata bata isa ba na nuna mata ƙarya take yi mara kunyar ƙarya ce ita Allah Alhaji Allah ya tsare Allah ya Alhaji ku a hankali mana ku a hankali don Allah yaro kai mana a hankali. ina ruwanka kai mana a hankali me yasa kake haka wani fada kake mana bukulin kake mana dan kan mu samu Allah karba Alhaji Allah ya saka fa an gode Allah ya saka Alhaji Allah ya saka an gode Alhaji Allah kake wannan shi yasa kake gani shi yasa yake wannan bala'i Alhaji Allah ya tsare Allah ke Alhaji wannan ne gyaran famfo su ya yi magana ya zauna yana ta jira na ce ma kana tare da baki to ba komai alaji Allah ya kama ma Allah ya kama ku kalle ni da kyau ku gani kun mai nan gurin ko gurin ciniki kun kafa kasuwa a nan ko to nan gurin ba gurin kafa kasuwa ba ne kullum sai ku zo ku zauna kuna jiran fito saboda me zuciya ta mutu ko ba za ku tafi ku je ku yi sana'a ba duk cikin ku nan babu wadda ba za ta iya zuwa da ƙwarin ku ku je ku yi sana'a ko tuwo tuwo ba haka ko da kon sakara har da ke mana mai kan kwado da ke nake ke kalli wannan yarinya kun zo kun ƙarama da ita kun kuna nema ku kashe mata zuciya ko ko da yake ya fi ku je kuna yawon tazubar ko da yake a haka wani wanda bai ji tsoron Allah ba sai izo i i ja ku kango ku tashi ku bannan ɗan nan kame ake yi ka sai da muka fita wajen nan ɗan hmm? karota za su kama mu ke kuma mai kanku a ɗofa ha ba da yanzu ni ce mai kan kwado tsakani da Allah ma da nan ne gurin malafanta mu yanzu idan muka je wani gurin sai a kai mu kan kwakwa yankan kauna yankan kauna yankan kauna mai haƙuri na tabbata shi ke dacewa wanda ya dau akacin wannan ya kaucewa saboda shi daga Allah da mai dubawa ga duniyar nan ta yi miki yankan kauna Nasir. To, na kuma kyara. Dan da dawowa. Shi ya shiga? Ya fita ya je ya samo mana abinci ba? Abinci wani irin kuma abinci? To. Wai shi ya tafi je nema abincin a kenan? Ka san shi babba ba a son ya cika korafi. Kuma yadda kake mana biyayyan nan bai kamata mu kuma ko da yaushe muna ɗaga ma hankali ba. shi yasa ba ma son mu ce ma komai game da yarinyar nan amma rashin mutuncin da take mana a cikin gidan nan ya isa ba mu sami magana ba ba ta saurarawa ba daɗi yanzu wannan rashin mutuncin har ya kai kuna cikin gidan nan ba ta zo ta kawo muku abinci ba haka muke fama da ita yanzu mu yaushe rabon ma da mu ci abinci a cikin gidan nan girkin gidan nan yaushe rabon da mu ci shi ai ni ku nake biyayya kuma ni kuma take biyayya don haka wani mataki ya kamata in ɗauka kan yarinyar nan a'a ba na son ka ɗauki wani mummunan mataki a kanta mu dai kawai dai a yi haƙurin za mu ci gaba da juriya babu wani abu wato abin har ya kai ga haka sai baba ya fita ya nemo muku abincin da za ku ci muna cikin gidana. to ya za a yi kyau Allah sarki bawan Allah yaro yana daidai kokarin sa wannan abu mu muka yi wa kanmu za su yana kimman adalci kenan duk irin ke kula da nake yi da ke da nuna miki kiyar ni ba za ki nuna min ba yanzu a ce iyayena a ce an yi abinci ba ba iyayena sun ci ba shaɓija haka suka ce maka hmm. to ni dai ba zan ce ƙarya suke ba tunda iyayenka ne ko ba kuma iyayenka iyayena ne amma dai Allah yana gani Allah ya ga zuciyana abinci kullum sai na su sun ci sun ture kuma ma ko ba magana auratayya tsakanina da kai ai ni yar uwarsu ce to ai ma abin da na gani kenan iyayen nan furta gani ba ko na abba su ne mutanen da muke son mu gama da su lafiya ba hmm? so gidan da musu a hankali dan Allah mu rabu lafiya gaskiya ne to dan Allah don Allah don annabi kai yi haƙuri insha Allah wallahi ba zan sake ba ko so ke a ranka bin gaban titi a neman dariya a a na je to kai wanka to to shiga da wannan wanka ga abu mai sanyi ba kyan mutum wanka akwai naka hmm? akwai naka ai hmm, hmm. iyaye su dole mu lalaka su ba yadda za mu yi su Thank you. zo sarka zan saka kuma babu kuma ya zan yi ciro sarka zan saka gaba to to to to to to <laughs> na rantsi da Allah da annabi in an ɗauka mun komai na haƙura a cikin gidan nan wallahi tallahi ba za a ɗauka mun sarkan da iyayena suka kawo ni da shi na haƙura ba wallahi wallahi ba zai yiwu ba abin da iyayena suka kawo mun a ɗau kai ina zuwa dai a kai me sun bai da bakin ciki mutane ba abin da suka iya eh saboda ne na muku ne wallahi tallahi rashin mutunci ne wannan hasina me kuma ya faru kin ga bewa Allah dan Allah dan annabi ki bani sargata ki bani ba na san irin wannan abun ba na so dan Allah ki yi hakuri ki bani in kuɗi ne ba ku da shi ki gaya mun ba ku da kuɗin kashewa na ma mutumin nan magana ya dauki kuɗi ya ba ku ba sai an dinga mun dan ɗauke dauke ba lalle da kin zama tabbatacciya yau kuma salon sharrin daki da kika bullo mana da shi kenan sata sarƙa ma za ki kala mana sarka mu rasa abin da za mu ɗauka sai mu shiga ɗakin ki mu ɗaukan miki sarka asina. wannan wani irin rashin mutunci ne. Zuwa ya dauka mu da suwaye a cikin gidan suwaye ya su ɗauki sarka ni zan ɗauka ni zan ɗauka mun kaɗai ne a cikin gidan nan dan Allah dan annabi kin gabe wa ki yi hakuri ki fito min da sarka ta wallahi tallahi in ba fito min da sarka na ba idan mutum bai amsa kira a police station ba to To me ki da shi? Wai da Allah ko wani abu kika dan yayyafa ne. Wanda yayyafa? To lafiya ta yi wannan abin naki ni da niki nake wata iri kin canza gaba daya ba ma irin yadda kike bayo naki sanan ma da kika zo da shi wannan da daban ne. wani dan musamman ne na yayyafa haba da Allah kike mana abu kamar kin tafu na yayyafa eh kika yayyafa wannan yarinya ta fara shaye shaye daga ganin kura ta ci akuya <laughs> haba na ce ina shaye-shaye. Na lillahi wa ina ilaihi raji'un. Da mun shiga yanzu malam a cikin gidan nan ka haifi ɗa a cikin ka din masifar duniya yarinyar nan sai ta ɗauka ta ɗora mana kuma irin kalar sharrin da ta zo mana da shi kenan. irin kala sharrin da ta zo mana da shi kenan wai an shiga ɗakin ta an ɗaukar mata sarka kuma ma tana ba da tabbacin ni ce na ɗauki sarka wai wace irin sarka wai sai zan yi magana sai ka hana ni me yasa kike haka ne ke aba menene irin wannan abu aba kin sa abin ke so da ke rabu da ita haba haba haba haba haba malam haba malam da ne yau abin da nake tunani a tare da ita ina jin wani abin ta je ta afa domin lafiya lafiya ba za ta irin wannan abin ba aka ta fara yan afa afi karki karki karki sake ce mun yan shaye ni nake shaye shaye kenan ni na yi shaye shaye kenan yanzu saboda na zo na miki magana akan gaskiya ta akan abina dukiya na shine na yi shaye shaye ko in tijara abun yi ne maganin tijara ai tijara ko shikenan ya ce maganin tijara kullun yare ta zo ta zazzage mana aka kawai mu rufe ido mu ce mun ji magana a aure ki bar wannan magana mu za ki ciwo mutunci a cikin gida to shikenan za ku ji kira a police station police su ne a bebayan a police kika ce eh na ce za ku ji kira a police station in ba ku ban a gida ba a ban a gaban hukuma police to sai me za ki daga ki ba fa mutunci ne da ita ba fa sai ta je sai me to idan an daure ki ko an daure mu dan makullin ya bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifa da mata da ta kai mu police station wannan wace irin tabarbara tarbiyya ce wannan wani irin tashin hankali ne <laughs> shiga uku yankan kauna mai haƙuri na tabbata shi ke dacewa wannan ya kaucewa saboda shi daga Allah ne mai dubawa ga duniyar nan ta yi miki yankan kauna ke kaucewa shi daga Allah ne dubawa ga duniyar nan miki yankan kauna wannan ya kaucewa ya suru a kama ta iya kai yi wallahi wata nan ba abin da ba ta iya musu siya ce fa sai me nake so da ku za ku iya kai yi zo mu je mu wuro rashin kunya na yi a ba za su hakan ba za mu da tare mu da wannan ya kaucewa samu rashi daga Allah ne mi dubawa ga duniyar nan ta yi miki yankan kauna kana nufin cewa sun tafi da su baban da mama? Haji Usman da Allah fito da mota ya hakuri dama na kana ta jira na ko eh ga nan da sauri da Allah eh lafiya la akwai yan larura a gida bari mu ƙara sama jiki gaskiya ba adalci Allah bai a rasa wanda kawo wannan mutanen kirgin abu me suka yi san abin da ba ruwanmu da mai suka mun san mutanen kuna so ku ji ko menene ku biyo mu ne inda za a je kai ni tun da uwata ta haife ni ban taba sata ba duk in rasa abin da zan sata sai abin wuya saboda Allah sharri ne kawai sharri ne wallahi wallahi Allah ya ta wanda ta ina zan shiga na shiga alhaji mu ne a bakar shiga mana ki sanar Allah ki daina masaji wannan ya yi kaucewa saboda shi daga Allah da ya mi dubawa ga duniyar nan ta yi miki yankan kauna wannan ya yi kaucewa saboda shi daga Allah da ya mai dubawa ga duniyar nan ta yi kai ina wani police station ne suna ciki wannan suna ciki zuwa ciki sandan wasu ne suka dawo yanzu sai uban bincike suke yi wallahi a ciki ba labari kuma ya ciki ba a abin da daga kun kai ɗaya ba ga komai ba fa amma dai sa'adu ya kuma ha ha Ofisa, ina kuka min iyayen nan? Iyaye kuma? Ranka daɗe, wannan shine mai gidan nan, kuma mutanen da ku kama iyayensa ina kuka sa da su kuma za ku kai kanku police station kawai sani mama ke <coughs> dama wannan iyayen mijinki ne kika ce waɗansu ne daban ba wai da dangin iya bana baba sun zo sun miki sata magana nake kina zari mu ido to ki ba hankali hankali da kanki kinji rayuwa rayuwa um, abu tsoro ce ki kula to amma bisa dama menene ya wuce tarbiya ne tarbiya ce da ta karanci kuma abin da nake son fara miki kada ki sake kada ki sake in ganki kofar gidana na sake ki saki uku yanzu a police station ina dan haka daga nan ki tafi gidan ku in ma akwai wani abu ki turo a daukan mace ko ni zan ajiye mai gadi ya je daukan maka aiki dan Allah ka Allah ka kai hakuri dan Allah mama ki sa baki wallahi ba a san raina bane wallahi dan Allah dan annabi ku bai hakuri to hakurin saki ukun ake san eh, in goge ko an ce addinin musulunci ya ce a saki uku kuma a dawo alhamdulillah Allah ya ma albarka ai ni ka gama wanke min zuciya offside. Thank you for the God bless you. Eh, daɗi na gode. Eh, eh, a ba su Allah. Yawwa. Ɗauko musu takalma suna shi baba ya tashi sani. sai lokacin ba ya Allah ya sa ta kashe mutum mai kashe kai hakuri kun kai magana anan in na kukula, wallahi bayan sakin nan zan iya mata ba ai mun kaga bai idan na ƙara ganin ki a kofar duk abin da na mai tasu a me za ki bani to ai saki yi kuma me zan ba ki hakuri sa mata ai wannan kuma wani abu kike ta bayan rago a ai ba za ka na gama magana da su sai dai kawai saboda abin sa karba ku ba shi signing uh, out ko a ba ba shi signing din care of it bismillah babu kuma ya ringa kula da ke menene kuma ya gyara baki wannan tsiwon yankan kauna yankan kauna abin da zan ce illa in ce dan Allah da annabi ku yafe mu kun gaba ba komai ya fi nake so da kai ka daina damun kanka ka cire wannan damuwa a cikin zuciyarka saboda kada ka sa damuwan nan ka sa kanka cikin wani matsayi daban mu ba abin da kai mana Allah ya maka albarka hasali ma mu sai dai mu ce ka yi hakuri saboda abin da ya faru akwai abubuwa waɗanda kai ba za ka san su ba amma muka yi amfani da iko irin namu muka tirsasa ka kai abin da ka yi haƙuri to abin da zan ce maka na ka yi haƙuri kuma yanzu ya kamata ka san abubuwa yadda suke da kuma irin abubuwan da suke faruwa ya kamata ya san gaskiyar al'amari yanzu gaya masa abin da ya faru wannan kawai shi ne magana lalle ya kamata a gaya masa saboda mu yafi juna ka tuna tsohuwar matar ka sarayya lalle ba zan matar da sarayya 这什么东 ke ma kya tambaya kin ga mukullin nan ma ya bani wai mai gadi a share ban sa saboda ya yi baki shiru saboda me an tafi sara kare ciyawa yanka kare ciyawa kuma eh. me kuma yanka kare ciyawa ya kun banda sara kare ciyawa daga an kada yarinya ce ta wai kai ne sai ka ko babanta ne wai an tafi kai ta asibiti sai ka ce babanta ba na ka tuna wanda mutum ya bayar shi ne wanda zai samu a lahira na fi ki sani tunda na yi ƙawa'idi na yi ahalari na yi ikimawi na san risala na san iziya na san arsali na san baɗali na san sarmagandi na san ibn maja aha a ah, a ah, ah. kai ina gwanin wani ganawa bismillah bismillah ina gwanin wani ganawa ye me kamar zuwa kan aikan hajjaji a gida ne ta buga miki waya ne ta buga miki waya kawai sai in ji an ce min is not responding at women please try again na ce to yanzu haka ba caji a wayar ki Ƙwarai mutumin na ki dai kin ga tun da za a fita sarawa kare ciyawa wai daga kanan ta tazo in hmm? karakice ta riƙi riƙi riƙi runƙi runƙi wai sai ka kai ta asibiti to iyayenta ma alƙur'an ba su damu ba kamar yadda ya damu ba a yi wa adam haka shi wai neman suna a dole sai ya je yayi wai shi ya fi kowa tsoron Allah ni ba na son irin haka eh tafi ko Allah ya baka yawan rai sanda zuwa mai gida barka da shigowa ya baka yawan rai ya ji mu bari in je in shiga in je in same shi hajiya da Allah kada a gaji da ni kina ji na zaki ganna haka kamar babban mutum to karamar zuciya ce da ni kar a gaji da ni da Allah dan abin nan da aka dan saba bayarwa in kika fito ina ruko eh kada ka damu bari in je in kwaso idan na kwaso in zo in dire maka insha Allah hajiya waya ta mu har ta lalace ta cikin Allah ya salam ina ka tafi ne haka yau ka makara ka zo da wuri ba wallahi abin da ya sa na makara ba wani abu ne wani abin tausayi ne abin mamaki mutane ba su da imani kawai ina shigowa nan cikin ofis kawai sai wani ya bige yarinya da suke bara wallahi ya ja mota kuma ya tafi to wannan abin ya sa dole sai na dauke su na kai su asibiti da na kai zama dole barin su ne na ce a kula da su saboda in dawo ne a can da mutane kai dai ka fiye ba ne ina ruwanka kenan kai ka kaɗe Idan an kaɗe ta shi kenan, sai ka ɗauke ta ka kai ta asibiti ai gashi nan har sun ɓata maka motar da sai ba yake ne taimako ne abin da ba shi da amfani baran gaya miki shi Allah haka yake haka yake so ya gansu kuma idan ya so mu ma sai ta gan mu ya juya mu ya mai da mu wani abu daban zan gaya a ranar tashin kiyama Allah subhanahu ta'ala zai tattara duk wani nakasashe da ta sani a ƙarƙashin wata bishiya da ake kira shajaratul balwa a nan Allah zai sanar da su cewa ba wai ya jarrabe su bane da wannan jaraba domin baya san su ko ya bambanta su da ya cire musu daga cikin ruɗin duniya saboda wannan masifu da fitintunu da ke gani wani ba wani aka ba shi duniyar bai san yadda zai fada ba to Allah ya tanadi inuwa a ranar lahira domin su to kuma me zaki iya cewa kan haka to tun ga kenan su ma ba wai Allah baya san su bane da ya basa naka su ya isa ya isa kenan kai da an taba ka sai wa'azi sai wa'azi sai ka ce wani alhuda huda haba da Allah haba ni ba na san haka to ka ga ni da ma zo na me kuma mai godiyar ne to godiya mana tun da nake da kai don kaga ana son ka shi kenan sai kake wa mutum wulakanci baka taɓa takawa ko da ta kuɗe baka je gidanmu shi kenan kawai ai wannan wulaƙanci ne abaici fa na maka na ce maka na zo in maka godiya na samu sarari dole zuwa gari a I used to be amma kana da sararin kai na kasassu zuwa asibita su ba shi sai an jin to haka za a yi Ayya. Ko me yake damun ki a kwanakin nan ne? Me kika gani? Kai na gara mata ki ta yawa kwanan nan. Sarayya. Hmm? Ke da kike gwanin hira? Amma gaba ɗaya kwanan nan kin ɗauke duk kin zama kaman kurma? Sarayya hmm? kaman baƙe ba? Hmm? Me baƙi abun magana? ni har yanzu alhaji bai zo ya wuce ba ne? To, yaushe garin ya waye. Ai alhaji baya fitowa da wuri sai karfe takwas. Yanzu lokacin fitowarsa bai yi ba. Ai ko da yaushe mu bukata ne, amma ni ba wannan cikin sa na tambaye shi. Kawai ni ina son in shi. <laughs> Sirayya kenan. Ki je can ki karata da munafincinki. ki. ke dai kurin abin da kike bukata dan wannan dubu dubu din da yake zuwa yake daddan kamana in ya shigo yi daddan mana in zai fita ma ibo ba mu shine kai abin da kike bukata na surayya Allah ya karba addu'a kin ga ga kaji kuma tashi barka da zuwa alhaji barka da zuwa Allah ya haka Allah ya sa gafa haka Allah ya sa gafa haka an daɗin aure ke eh. shi sa ko da yaushe nake maka sha'awar a ce kayi auren nan saboda inda ka yi auren nan to za ka gane amfanin ai baka san da eh. ba auren ne ba na sani eh. wannan yarinya da kullum muke magana sayan abuta ta fiye gayu da yawa ah. ba magana ta fiye gayu da yawa ba to menene yarinya irin san da ya kamata mu. tana nuna ma amma sai baya baya kake da ita ita yadda irin wannan anan irin wani yaudi wani bani bana so nasir wannan abin da ya yarinya take ai ne mace jin Allah a to so kake mace ta zo ma kamar ni gandan gandan gandan ba shi ake faɗa ma ba na ce ma to kai ma ba tura kake ba ya ake kike ne haka ya daina zuwa waye waye ya daina zuwa alhaji Mun mm, sirayya kenan ai dole ki kuka mm, tunda yana rarraba mana yan dubu dubu mm, ai ba ma ke kadai ba kowa ma yana son alhaji duk almajiran da suke zauna a wajen nan suna kano alhaji saboda kirkin shi yana kyautata mana a wannan bane uwani Ni ba kuɗin sa suka dame ni ba. Wani na kama da ƙaunar shi, ina son shi. Mai haƙuri na tabbata shi ke dacewa. San shi, san shi kamar yaya. Su da ke mu aure. Wanda ya ɗau akasin wannan ya yi kaucewa, saboda shi daga Allah da ya mi dubawa. wai hajiya wai me yasa kike haka ne me yasa kike irin wannan ne idan aka bada sadaka ke kada sai ki karbi sadaka ki rike me kaya saboda Allah da annabi Allah ya bada me kaya me kaya yayi dubu daya a ba cikin rigar nan ki gani man Kari uku ne ɗari biyar ba ni Kin gani, ki tashi kusan kayan da muka kawo yanzu fa a shekarar nan kaftu wani supermarket da ake takama a garin nan bai kai wannan country mall din kaya ba a bana dai a'a da Allah kai hakuri ka sha mana sigara ana ka tafi can inda ka saba sha ka sha da Allah dube ni da idan rahama tun da kike kin taba gani na busa ta anan a'a ya in dai kika ganna a ban daki to ba tsugunni zan yi ba eh ba hutu zan ba kawai zan je ne in biya bukata ta in za ka make kike gaya alaji ina abin nan eh, gaya wa alaji ina kafusu amin wa alaiki salam la san Allah alaji na nan alaji baya nan sai dai ko gobe ki dawo observation ina da shi. ke kuma Miss misunderstanding waye ya baki dama ki shigo cikin nan gurin wa kike nema wai labaran ne na ka ciki hmm? ka bi ka da ni yare na ka tsangwamme ta me na ka a ciki alhaji shi ya baki dama cewa ki shigo cikin nan Wata farfajiya mafaka mota mafaka babur lungu na mai gadi kofar masallaci duk bai ishe ki zama ba gun masu abarba kankana leman tsami duk bai ishe ki zama ba sai kin hauro gurin alaji an zabe shi gaya mana waye ya baki hurumin ki hayo nan fita ummiki ta bature get out from here ina da ban zabe shi ta ce maza ki fita on zabe shi ita on zabe shi to come and understand ya aka yi ta zo nan ba